faslun wannan fasali ne fi hitilafi ga sabanin ni watan ga wanda ba da jingina da wanda an ka ba jingina in sun ka samu saɓani fi ainin rahani au fi sifatin rahani au fi hululi ajalin rahani inda ya kasance da wanda ya ba da jingina da wanda an ka ba jingina sun ka samu saɓani fi ainin rahani ko sun ka samu saɓani fi sifatin rahani ko sun ka samu saɓani. fi hilali fi hululi ajalin rahani ga sabkan lokacin jingina to wannan a fasali ya kunshi matsalolin ga guda uku kawai su nan ne a cikin shi wafi hitilafi rahinin wa murtahin fi aini rahanin kana fi haƙƙin ruhin alƙaulu ƙaulu rahinin in saddaka maƙaluhu shahidu halin mutulaka ka an ya kuna lahaku kadar hume a waƙi matun rahane bi ashirin mubdi a walƙaulu haisu yadda hannu. han hulula waƙatun rahane ƙaulu man rahan wafi ka sau bi halakin wa yadda i jiddata hu a aka su i. illa iza haraja amma yubihu fi za wa za wal akasu la yajtabihu faslun wannan fasali ne mai bayani fiye lafi ga sabanin almutarahi na yani masu jingina mutum biyu masu mu'amala da jingina su biyu ne wannan ahizun rahani shi ake kira almurtahinu dafi'un rahani wanda ba da jingina shi ake kira arrahinu dafi'ur rahani arrahinu ahizur rahani almurtahinu to idan suka yi sabani ga wannan matsalolin da aka yi guda uku menene hukunci wa fi hitilafi rahinin inda an ka samu sabani na rahinin wanda ba da jingina wa murtahinun da ainihin shi kuma da karbi jingina sun kamu samu sabani fi ainihin rahanin ga haƙiƙanin abin jingina kana wanda ya kasance ruhina an ba da jingina ta watan fi haƙƙin akan alhaki kana ruhina ya kasance an ba da jingina ta fi haƙƙin akan alhaki ga misali nan zuwa hmm? to alƙaunar zance ƙaunar rahinin zancen wanda ba da jingina za a ɗauka wanda ba da jingina ƙauli ne aka ɗauka inda ya kasance sun ka samu saɓani fi ainihin rahani ga haƙiƙanin abin da an ka ba su a jingina kana wanda ya kasance an bashi hajjin yana fi haƙƙin akan wasu kuɗi idan ya kasa abin da aka ce ma alhaƙu addainu nan ga wani abu ka ba su wajen gina da ka ba da wannan abin jingina ka amshi wasu kuɗi lokacin da ka samu kuɗi sai ka zo ka ba da kuɗin nan da ka ba da kuɗin nan kila ga dai misali nan zuwa ta wata yi hmm? alƙaulu ƙaulu rahinin zance zancen wanda ya ba da jingina aka ɗoka in idan dai saddaka maqalahu shahidu halin in idan dai shahidu halin shaidu na hali saddaka ya gaskantar da maqalahu abin da ya fada mutulakan sake nan nan ga maluma sun ce da ya cire mutulakan din nan ya bar shi daban ya kawo wani lafzi wanda ba wannan bada yi din nan babu wajhul ilaqi cikin wannan matsala kama sai a ce hukuma ka an yakuna alhaqu ƙadaru to ga misali nan ka an ya yakuna alhaqu tamka inda ya kasance alhaki ƙadar home a gwargwado na dubu ɗari kamar yanzu allah misali ka kawo a wani abu ka kawo ta rangamaka ko ka kawo ta motarka ka ba su wajen gina motar gai kasance da ka ba su wajen gina ka ba shi ta jingina akan dubu ɗari ko ka kawo mashin ka ba su wajen gina akan dubu ɗari ka amshi dubu ɗari ka ba da mashin ɗinka wanda ya kasance shi na dubu ɗari da ishirin an kiyaye ko mashin ɗin galale da gudu ana sai ne dubu ɗari amma an koma ga haƙƙi ne in an ka ce a kai shi kasuwa shi na dubu ɗari da ishirin sai ka ba shi hijingina sai ka amshi dubu ɗari da ka amshi dubu ɗari mashin ka ba su a roba roba wanda ya kasance ana sai sai dubu ɗari da talatin ko dubu ɗari da ishirin sai ka amshi dubu ɗari gare shi sai ka ba da ainihin wannan mashin ɗin shi ku wanda ka ba mashin lokaci ya yi sai ka ce wani ga dubu ɗari eh, sai jawo ma roba roba wanda ya kasance iyaka ta dubu goma ko dubu ishirin sai ce ga shi sai ka ce wani ai ba shi ni kawo ma ba dubu ɗari ni amsa gare ka ni ba ka mashin ɗina to shin mashin ɗin ga da jawo wanda iyaka ta dubu ishirin sai a diba a gani shi na yi wa mutum shi ba da dubu ɗari shi an shi roba roba na dubu ishirin jingina ka gaba shi wa an gane ko to a kenan alƙawar ƙwazo rahinin za mu zo kizance zance na rahinun na amma nunan gafa shahidu halin shaidu na halin shi a shaidu ne mutahi waƙimatun rahani da ashirin mubda waƙimatun rahani amma ƙima wanga abin da ya jawo mai mubda atul da ashirin iyaka ƙima ta iyaka ƙima ta dubu goma to yoshi na zai bada zai bada dubu ɗari gangami a bashi ƙima abin da ya kasance iyaka ta dubu goma shi amsa ka ganin shahidu halin ya nuna kenan bai da gaskiya ko don haka ake na alƙawul ƙaulu rahinin zance zancen rahinu za a ɗauka nan ga ba sai ya kawo ɗalaƙi ba walƙaulu haisu yadda imanir tahan walƙaulu haisu yadda imanir tahan hululu ajal hululu waqatir rahani ƙaulu ma rahan to nan ga mun komo ga inda ka ba da jingina da ka ba da jingina ka ɗibi lokacin biya lokacin biya bai yi ba sai wanda ya amshi jingina kira ka wa ne ka taho ka amshi jingina ka lokaci ya yi sai ka ce wani ai lokaci bai ba wata biyu mun kai da kai shi ko sai ce a wata guda mun kai da kai wani to nanan ga alƙaulu zance ƙaulu man rahana zancen wanda ba da jingina na fimi alƙaulu zance ƙaulu zancen man rahana wanda wanda ba da jingina na haisu yadda i lokacin da kasance shi almurtahinu ke da awanmi hulula wakatin rahani ya ce lokacin biya ya yi ya ce lokacin biyan jingina ya yi ka taho ka biya ne ka amshi kayanka ka taho ka bayan da dubu na goma ka amshi kekenka ko ka bayan da dubu na goma ka amshi ya da dukkan kada ka kawo mini ya ce a lokaci bai ba ai wata bi mun kai da kai ce wata guda mun kai to nan kaulu rahin za a doka sai a doki kauli ne amma nan ga in ya kasance shi ma shaidun hali ya shaide shi ko kuma a'a ya zadda almajbaha in yayi awa ga abin da ka dacewa za a doki kauli ne kamar sai a ti hukumu to nan muka ce kaulin wa za a doka inda an ka samu sabani tsakanin rahinun da murtahinun watan fi hululi waqatir rahani ga sabkan lokacin jingina an ka ce kaulin man rahana ko zancen wanda ba da jingina shi za a doka saboda an nan shari'a ta fahimci shi aka so a kokunta ma ya amshi jingina da ka jingina ya amshi kuɗi gare ka ya ce maka sai wata biyu zai biyan ka sai ka ce a ne kan wata guda mun kai da kai ashe kenan kana son hukunta mai don haka shari'a ta gano akwai kokunci ciki don haka ta ce kauli ne za a ɗauka sai wata biyu ba kaulin ka ba amma nan gaba ya al al'ashibaha in ya yi kira ga abin da in yi magana magana da ya kawo ko da awa ta kasance ta dace da lalle hakika matsalar ga taku kauli ne shi ashbahu shi amma mahi dacewa ga lokacin ganin jingina ba kaulin ka ba sai a ci baƙetul bayan wafi ka sau bi halakin Wafi ka sau bi halakin ga shi ko irin tuha wanda ya kasance ya tsuha wa yadda i hu wa yadda i hu shi kuma nan sai shi wanda ba da tuha jingina shine rahinun yadda i hu yadda yadda a wajen hu ce tuha tuhahi sababbi ni baka illa annal illa annal rahina illa annal murtahina ista amalahu hatta ablahu yace ne to tuwahi sabbe ni baka sai dai on hanin su ka tsohon da su ka gana yan kaddiba sun inda an ka samu sabani wa fi sifatin rahani ga sifata abinda an ka ba su wajen gina yace ne to tuwahi ni baka sabbi wa fi ka sobin halakin inda sun ka samu sabani ga tuwa wanda kasance tsofaffi ne wa yadda i sai kasance shi arrahinu yadda i jiddatahu ya ce tuwahi sababbi ya bashi to ƙaulu za a ɗauki zance na almurtahinu zance wanda ba da jingina za a ɗauka wanda karɓi jingina ƙauli ne za a ɗauka nan ga saboda mai shi ko nan ga amintacce na duk wanda ka ba jingina amintacce na ashe amanan na aka dibi ba ka ba shi tuha sabbi shi sa su hasu tsufa kuma tare da cewa jingina haya amsa shi aje haka kawo kuɗi a baka ko to ashe nan ka ganan shari'a sai ta ce shi ko nan shi adda ƙauli inda an ka samu sabani fi sifatin rahani nan alqaul murtahi murtahini inda mun ka samu sabani fi fululi ajalin rahani alqaul qaulur rahini shi ko can da ana gani ana son a kokunta mai shi ko nan ga amintacce na shi ma ana son shi ma a jefa shi cikin rashin aminci don haka shi a sai kasance ba ta yarda ba ta ce a'a ƙauli ne za a ɗauka nan ga shi ko can kaulin rahini za a ɗauka. ya ce aka su za ru'i ru'i ru'i an kiyaye da aka su za zon koyin wannan ru'i an kiyaye da ru'i ba du'i ba wu'i eh, haka nan na wu'i an kiyaye da aka su za sun koyin wannan mi'a sun koyin wance ne ga inda kasance an ka samu sabani tsakanin rahinin da murtahinun fi hululi ajalin rahani kaudu rahin za a doka nan kuma inda an ka samu sabani tsakanin rahinin da murtahinun fi sifatin rahani kaudu murtahin za a doka illa idza kharaja amma yushbihu illa idza kharaja amma yushbihu fi zawaza fal akasu la yashtabihu illa idza kharaja sai fa in ya kasance magana ta shi almurtahinu ta hita amma yushbihu daga abinda an mahi dacewa to in magana ce ta hita daga abinda an mahi dacewa fiza ga wannan matsala ta sifatin rahani fi yake lafihi ma fi sifatin rahani waza da wannan kuma inda sun kusa masa bani fi hululi ajalin rahani to al'akasu sun kuya ta bihu alaika ba zai rikice maka ba ashe kenan muhara da wannan ta biyu ga wannan kuma muhara ta farko ga matsalar mu ta farko rahinun yace lokacin biya bai yi ba murtahinun yace lokacin biya yayi to sai kasance shi murtahinun rahinun bai kawo ashbahu ba murtahinu sai kawo ashbahu menene ashbahu wanda murtahinu ya kawo sai cewa ni ka san wanda mun kai da kai ka ce yan ara maka dubu goma ka bani keken ka jingina ha'ai muku albashi A ashe ka kaga wata guda don wata wata aka albashi ya ce ce min kai yan an yi albashi za ka biya ni to wata ya kare kuma an yi albashi kaga a kenan nan rahinu bai kawo mushtabihu ba fi hululi ajalin rahani an gane hinu shi kawo hun, to alƙawar ƙawar za a ɗauki zance ne to shi ko nan ga wannan matsala shi kuma fi sifatin rahani nan an ka ce za a ɗauki kauli na almurtahinu inda kasance ba shi tuha jingina da ba shi tuha jingina ya kawo mai tuha ya ce ga su ya ba shi riga da jamha da wando jingina akan dubu goma ya kawo mai dubu goma ɗaukar ce ga su ko da diba sace ba na asb ni kawo ma amma kuma ga ka sa su hasun tsuha ni ba tsofaffi ni kawo sababbi ni kawo maka mun ka ce nan ga ƙauli na murtahinu za a ɗauka wanda karɓi jingina shine za a ɗauki ƙauli ne to amma hannunan ga sai ku in ya kasance bai kawo ashibahu ba rahinu ya kawo ashibahu ƙaulin rahinu mu ɗauka nan in rahinu ya kawo ashibahu an ka ce kai misa ka ce shi yasa tuwahinka ya ce to tuwayen tuwahin gana an ganci na an ganci sabbina ne na an ganci sati na guda da an ganci ni ba shi sojin gina kaga ba tsuha ko ba tsuha bai yiwa a ce sun tsuha tuwayen da an kasa sati guda ya ce sati guda ni su. ban wanke ba ni kama mai jingina ka ganin ba a ɗaukar ƙauni ne ko ce tuwahi na na sallah tuwahi da na sallah bayan sallah bayan wancan sallah da sati guda ni kame su jingina don haka ga sun a nan ashe kenan ista'amalu hu hatta abalahu nan al'akasu la biyu alaika sun kai ba zai rikici shi maka ba alhamdulillahi rabbil alamin na'am nazarun tawaqqufun wa wata mallan a bambanci ne da ma'un ila filfami bambanci ne da ji ila filfami sun faɗi farki abinda a farki na nan ga za a ɗauki adamu ta haƙoƙi ta gayyurihi in mun ka ɗauki adamu ta haƙoƙi ta gayyurihi nan za a ɗauke su mahu tsarki na nan ga adamu ta haƙoƙi ta ga yurihi muka ji adamu ta haƙoƙi ta ga yurihi shi za mu ji shi a ƙauli na inul ƙasimi ƙauli na malikun anas shi kuma yadda hi ala adami jawazi daha ta heri li adami hi min muhalatir riqi ta hi jiddan an gane ka ga ashe suna da bambanci da watan almuhalidu almuwafiƙu kalmuhalifi saboda can tabbas an san an hautsina amma kuma ba a samu canji ba launin wada aman warihan an gane ba a samu canji ba launin wada aman warihan amma tabbas an samu tagayyuri kuma wacce matsala ba ta da nasi wannan tana da nasi na imam malik radiyallahu anhu shi imamu na malik ya ta yi akan cewa adamu salamati himin muhalatin a reki saboda rashin ainihin tsirar ruwa daga garwayowa da miyau kuma ruwan kaɗan na kwarai a shekenin kaga mun samu farki na nan ga ruwa kaɗan na naƙwarai bayan suna kaɗan na ƙwarai kuma an ka sanya su cikin baki an ka ce a ta yi tsarki da su ta gana in ka diba mun samu lalle haƙiƙa rashin tsirin ruwa daga garwaya da miyau. kuma tare da ƙaramcin ruwa an gane wannan nan miyau ne yawu ne an san ma harajana minar haiwa ne wancan kuma ma harajana minar nabati an gane in mun ka tahi mun ka zurfafa cikin su wani a an na ba tu huwa aqrabu da ardi <laughs> kaga in an ka tafi da farke sai a ta samun farke din mm, shi suka ce ma al’ashibahu wanda za'iru in ka diba nan ashibahu na ba na za'iru ne don haka cikin da za'iru cikin ashbahu zamu bari ne ba mu sanya cikin da za'iru matsalolin kama da kama gare su don haka kawo su wuri guda da ya kawo wannan sai kawo wannan saboda ya kama da ita amma ba zai ta bace na ɗaya dai waccan ba ta da nasi wannan kuma tana da nasi na biyu kuma waccan taraddudi a ciki wannan kuma babu taraddudi <coughs> na'am ko bai shawo ba mi a galibi <laughs> muna cikin algalibu kalmar haƙƙi. galibin na kalmu haƙaƙe shi a wannan ƙa'ida yadda ce ƙa'ida ta farko wahalar galibu kalmu haƙaƙe cikin masabul ma'ida ita suka fara a mahiwanci can inda mun ka hito a ilhaƙun ziri bin ziri na mun kaucen duk inda mun ka hito can magana akan gishiri da turɗa gishiri turɗa ko gishiri da alaf wannan ilhaƙun ziri bin ziri na an ka yi an gane nan kuma muna cikin algalibu kalmu haƙaƙe don haka suna da bambanci can kiyasi na duk can inda muka to kiyasi na kaga can da an ka ce nan nan galabin ruhin walau qasdan min turabin aw milhin ko wannan qadi na nawa na ibnu abi zaid al-qayrawani ko to shi ibnu abi zaid al-qayrawani ya tahi akan cewa al-milhu mulhaqun bit turabi al-milhu mulhaqun bit turabi ilhaqun naziri bin naziri wa huwa kat turabi kenan al-milhu mulhaqun biturabi ashe kenan kaga ya zama kamar naziri ne shi kuma qabis yace almilhum rahabun bid'ami shi ko ya kama da mi ya kama da abinci an gane ko to daga cikin ka'idodin mu daga cikin ƙiyasin da gare mu guda uku muna da kiyasu illatin muna da kiyasu dalalatin muna da kiyasu shabahin cikin wangaune na kiyasu shabahin na ko kiyasu shabahin na in mun ka ɗauki gishiri mun tunta shi da ƙasa sai mu ci to ya kama da ƙasa saboda cikin ƙasa yake kuma na shi a cikin ƙasa kuma suna haɗe da ruwa in mun ka ɗauke shi kaɗa ami nan kuma ya kama da abinci in an ka ce aya turɗa tuɗa ya ka magana in mun ka ce turɗa nan gishiri ya kama da turɗa almir hukat turabi in an ka ce almir hukat turabi ashe kenan kaga cikin ƙasa yake ruwa cikin ƙasa suke in an ka ce kuma almir hukat da ami bi itibari san'atihi an riga an canza shi tunda an ka canza shi ya koma tamkar abinci kuma har gashi ana ci ne an gane to in yanka mace shi um, tamkar abinci sai a bashi irin hukuncin abinci abinci in ya shiga cikin ruwa ya canza su ko in mun ka dauki almirhu kat turabi ba zai canza ruwa ba ilhaqun naziri bin naziri kenan ko in mun ka dauke shi gehen almirhu kat turabi la yaslubu duhuriya in mun ka ɗauki kuma almirhu kadda ami ya zuba ɗuhuriya ka ganin ƙiyasi na ilhaƙun da bin da na ita awwan nan shin hida hmm. sai tambaye ku hmm. eh. a hmm. ah, shi na tambaya a kan ruwa wa'anda ya kasance kamar ruwa na yaɗon inabi wa'anda ya kasance an garwaya su da ma'ul mutsalaku to in ya kasance ruwan yaɗon inabi na gaba ɗaya fa ana arwala da su ko ba arwala da su ana wanka janaba da su ko ba a yi to ba za a yi ba saboda ta'arifi na ibnu arafata ibnu arafata abin da a alma'u da horo huwa ma baqiya ala asali hilqatihi ma ala asali hilqatihi ruwan da kasance yawanzu wanzu ala sifati asali hilqatihi akan sifa ta asalin halitta yi gairu muharrajin min nabatin ruwan da ba a hisuwa daga cire ba ga wannan kaidi na min hita ruwan yaɗo inabi sun hita wala musu harajin min haiwanin ruwan da suka hito daga cikin dabba sun hita su ma ko wala mu halin da gairiki ban da wa'an sun hagawa da sun su da yake akwai sauran bayani akan ta'arifi ne ya yi ta'arifi mun ji haddi jami'un mani'un amma haddin jami'un mani'un sura nadira ta hita ciki akwai suratun nadiratun ta hita daga ciki za mu yi bayanin ta ƙarshen babi insha Allah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi sallam muna da tambihi game da karatun da muka yi ko yaushe muna neman da Allah duk sadda a haga wata sawa ko kuma wani abu da ya kamata a bamu shawara a bamu shawara ko kuma lokacin da ya kasance mutum ya ga lalle hakika akwai wani abu wanda ya kasance kuskure na akai ko cikin karatu ko abin da ya kama da shi don Allah a rinka mu tambihi saboda muzakara ce mu kai na hannu ihwatun na tazakaru wannan dukkanin mu yan uwa muke muzakara ce mu kai man zahara ma'ahul haqu qabilnahu duk wanda gaskiya ta bayyana ga hannu ne zamu karɓe ta don hakan ga babi na shawara bude yake kofa ta shawara bude take duk sadda akwai wani abu na shawara a ba mu shawara ko tambihi ga abin da muka cikin karatunmu ko gyarawa ko abin da ya kama da gyara don Allah a rinka faɗa muna babu komai hakika za mu karbi shawara kuma za mu gode wanda ba mu shawara alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala